باكواب واباريق وكاس من معين suna kewaya su da wasu kofuna marasa marƙi da kuma masu marƙai da mazubbai na giya wadda take gudana a cikin gidan aljanna ba ta yankewa